بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على wa رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد زامي درسينا تسعين دقاء cikin karatunmu na marat su'ud da sharhin sa wurud yau 20 ga watan safar hijira ta 1444 17 ga watan tara shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi baiti na 417 har yanzu muna cikin al-mukhassifat al-muttasila eh, al-mukhassifat al-muttasila min a ashar na ƙarshe da muka yi shine ashar ko mun yi na sharaɗi mun yi kafin shi mun yi na. na'am to yanzu kuma za mu yi آه، الوصف نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى نعم ومنه fil ikraji wal audu yura ka sharqi qul wasfun wa in qablu jara yace wa minhu daga cikin al-mukhassisat al waɗanda suke fitar wanda suke tafsisi a suke masu tafsisin umum masu tafsisin lafazi mai gamewa fil ikraji a wajen fitarwa wal'audu wadda kuma komawa wal'audi da kuma komawarsa ga jimlolin da suke gabansa kul to ka ce wasfi yana daga cikinsa yura halin kasancewarsa ana ganinsa ka sharfi kamar sharaɗi wajen hukuncinsa kamar yadda sharaɗi yake yana fitar da dukkan abin da aka ambace shi daga cikin umumi kuma yana komawa ya zuwa ga jimlolin da aka ambata gabaninsa ya zamanto ya yi ikirajinsu duk ga baki ɗaya to ana ganin ana sifa ma shi ma haka yake wa in qablu jara ko da sifar kuwa ta zo gabanin wanda ake yin ta wato al-mukhassas minhu a cikin ko da ta gabaci lafazin am din ba sai an ambace ta bayan lafazin ambatin da da ana maganan al'aud ko za ta koma zuwa ga jimlolin da su zo gabanin ta to ita sifar ko da ta zo gabanin jimlolin ne haka za a yi tafsisi da ita na'am makaranta za ku gane da misal din amma dai wannan ita ce wato ma'ana a masail din guda biyu ne hukuncin al-ikhraj wanda ke shine at-tafsis da kuma shi abinda yake komawa taksis ɗin gare shi idan aka faɗi jumlolin abubuwa to zai koma ya zuwa gare su ne ga baki ɗaya ko ya zuwa ga na ƙarshe mun ji a cikin sharaɗi zai koma ya zuwa gare su ne ga baki ɗaya to haka nan ma sifa ita ma take hmm. qawluhu wa minhu ay min al-muqassis lil-muttasil fadin sa da yace wa minhu damirin yana komawa ya zuwa ga al-muqassis al-muttasil wato daga cikin masu yin tafsisi wanda suke saduwa da ita wato da shi lafazi am na'am yani anna min al-mukhassis al-muttasil al wato yana nufi mm, daga cikin masu daga cikin abin da yake yin tafsisi wanda yake ittifali wanda yake saduwa da abin da ake togaciya daga gare shi akwai sifa kamar ka ce akrim bani tamimin al'ulama'a in ka ce akrim bani tamimin al'ulama wato ka girmama banu tamim malamai wal'ulama wasfun to kaga al'ulama sifa ce da yake da sifa ce da take fitar da wanda ba malamai ba daga cikin su banu tamim da kake tafsifin daga gare su kaga lafzul am din shine banu tamim na'am faɗinsa da ya ce fil ikhraju wal audi yura ka sharti wato a cikin fitarwa da kuma komawa ana ganin sa kamar sharadi yana nufi shi sifa kamar sharadi ce cewa tana koma ya zuwa ga dukkan abin da ya gabace ta wanda ake tafsisin daga gare shi kuma ya halatta a fitar da abin da ya fi rabi yawa ko da ku abin da za a fitar ya zamanto shi abin da za a fitar din ya fi yawa da abin da zai saura duk za ka iya duk shi ma kamar sharaɗi ne misalin komawarsa zuwa ga dukkanin abin ambato din هذه الدار حرص على أولادي وأولادهم المحتاجين wannan gidan hubusi ne ga 'ya'yana da 'ya'yansu mabukata to wannan yana fitar da wato waɗanda yake wanda duk yake ba mabukaci ba daga cikin 'ya'yan da 'ya'yansu ba za a ce ba za a ce yana komawa ya zuwa ga auladahum ba kawai almuhtajin zai koma lil kul duk waɗanda aka ambata ko da da atufi ne aka sa su duk zai koma gare su na'am wa qawluhu wa in qablu jara fadin sa da yace wa in qablu jara yani yana nufi anna takhsis al-mazkura bil wasf cewa shi wannan takhsisi da ake yin sa da sifa waqi'un yana afkuwa wa in ja alwasu qabla al-mawsuf ko da ku sifar ta zo kafin abin sifantawa kamar ka ce هذه الدار حبس على محتاج أولادي وأولادهم wannan gida hubusi ne ga mabukatan ‘ya'yana da ‘ya'yansu to shi ma zai koma ya zuwa ga alkul to wannan zai fitar da wanda yake ba mabukaci ba daga dukkaninsu wato daga al'aulad wa aulad na'am wa haifuma mukhassasun tawassaqa khassasahu bima yali man babaqa mhm. ya ce ah, wa haithu ma mu kasa sun ah, ko kuma ah, wa haithu ma mu hmm. mukhassasun dai wa haithu ma mu sun min na wuce sifatin au istithna'in au shartin kaga al-mukhassas na eh, wato yayin da duk wato mai yin a dat. abar da ake tafsisi da ita almuttasila ta zamanto ta yi tawassu ita zamanto a tsakiya ma'ana tsakanin lafuzza ko lafazi guda biyu aka sanya almukhassisul muttasil a tsakankaninsu khassasahu a bima yali man to wanda bi ya kiyaye ilimi shine fa'ilin man khassasahu ya keɓance shi bima yali da wanda yake binsa da wanda yake binsa kaga ana maganar ko ya zo a ƙarshe ko ya zo a farko kamar yadda muke na sifa da na sharaɗi to nan kuma idan ya zo a tsakiya ba in ya zo a tsakiya hmm, da wanne za ka yi tafsisinsa shi ma zai koma lilkulli ne hmm, ko kuwa da wa za ka shi ne ce man zaba tsakassasahu bima yali wanda ya kiyaye ilimi yana yin yana keɓance tafsisinta da abin da ya bi shi da abin da yake bin sa banda na baya na'am yani annal mukhassis al muttasil min sifatin aw istisna a banda na banda na gaba dai bima yali abin da yake ya bi shi wato abin da yazo bayan sa na gaban shine zai to al mukhassas min mhm. amma wanda yazo bayan sa mm. bayan at-takhsis ba zai ba zai shafe shi ba mm. na'am يعني أن من صفة أو استثناء أو شرط أو غاية yana nufin cewa abin da yake yin taksisi wanda yake kuma mai sadajje mutasil da abin da a wajen ambato na ko sifa ko istisna togaciya ko sharaɗi ko matuƙa gaya to idan aka idan ya tawassuti ya zo tsakankanin lafuz abubuwa da aka yi musu in ya zo tsakankanin wato abubuwa da aka yi musu atsafi da harafin atsafi kana mukhassisan lima qablahu min al-muta'atifat to zai kasance mai yin taksisi ne ga abin da ya gabace shi na abubuwan da aka yi afasi din a tsakankaninsu da juna banda wanda ya zo bayansa shi ne maɗin faɗinsa abin da yake nufi da faɗinsa hassasahu bima yali eh, bima yali wato da abin da shi al-mukhassisul muttasil yake bi hmm. Hmm. faɗinsa da ya ce man babafa yana nufi altajuddin subki to amma fa as-subki bai faɗi wannan ba sai a cikin sifa kawai bai faɗa ba a cikin sauran al-mukhassasatul muttasila da hmm. ma qawlihi ba ta shi ma din da ya faɗa din tare da faɗinsa innahu la ya'lamu fiha naqlan bai san wani nakali akan wannan ba <laughs> ra'ayinsa ne <laughs> ibn qasim a cikin al'ayatul bayyinat ya ambata annahu la farqa bayna sifati wa ghayriha cewa babu bambanci tsakanin sifa da waninta daga cikin al-muhassisatul muttasila a cikin cewa dukkaninsu suna tafsisi ga abin da yake gabaninsu banda abin da yake bayansu wa haifu ma mukhassisun to kuma shi al-muallif ibn qasim yabi a cikin fadin sa wa haifu ma mu tawassata mhm. haithu ammama fil mukhassis al-muttasil yanda ya zamanto ya game a cikin dukkan mai yin tafsisi muttasil bai takaita shi akan sifa ba kamar yadda shi ta tajuddin subki yi to ga yanzu ya kawo maka misali misalinsa a cikin sifa faɗinka karin bani hashim wa bani zura al'ulama'a mhm. wa bani tamim to in yace akrim bani hashim wa bani zuhra al'ulama'a wa bani tamim kaga ina al-muhassisul muttasil din al'ulama ina ta wasu ɗin da ya yi ya zo yau wa tsakanin bani zuhra da bani tamim a tsakanin afifat aka sa bani hashim da bani zuhra da bani tamim sai aka sanya al'ulama tsakankani eh. <laughs> barakallahu fik na'am to takhsisin da ake kebancewar da ake da sifar ilimi to yana kasancewa abin da yake yana kasancewa cikin waɗanda suke gabanin sa ne ba a cikin wanda suke bayansa ba to kai kiyasi akan wannan sauran ma al-mukhassisat din na istisna da sharadi da gaya mhm. don haka zai kasance saboda haka anan akan waje a'a eh bani tamim su su su dukansu ka karrama amma a takhsis akan kan wa zai koma eh? yawwa da banu zuhura da banu hashim suna eh, su ya suke kablahu in ce banu zuhura ka kace wannan ka kawo wani kaidi kenan wanda yake kace wanda yake wato almaskur qablahu mubasharatan ba wai kawai dukkan yake abin da yake qablahu ba shi ko ya ce maka khassisu wato bima yali hmm. khassasahu bima yali na'am an ruwaito daga al'imamu shafi'i, rahmatullahi a rahimahullah Allah ya ji kansa cewa abin da yake nuni akan cewa sifa mai shiga tsakankani tsakanin wato lafuzza da aka yi adafinsu a kan juna tana keɓance abin da hatta abin da yake bayanta ba kamar yadda take keɓance abin da yake gabaninta don haka ne ma ya faɗa a cikin abincin da ake bayarwa na jaza'u said wato sakamakon farauta da mutum ya yi a cikin harami idan ya zaɓi ciyarwa annahu eh, ana bayar da shi ne ga kawai miskinan harami domin Allah ta'ala ce wayi hadiyan kafaratun ba'amu masakin kaga Allah ya ce hadiyan baligal ka'abati aw kafaratun ba'amu masakin al'aya karanta ayar har zuwa ƙarshen ta to a cikin nan ayar ina al-muta'atifat a'a al-muta'atifat din da suka zo hadiyan da kuma da kuma da a fa’amu eh, eh, masaki hmm. kafaratun fa’amu masaki ah, au kafara hadiyan au kafara ko au kafara ah, to za a iya cewa a ah, hadiyan au kafara to ina a sifa da ta yi ta ta'amu masakin Fa'amu masakin <laughs> eh na'am to an ce al-mutawassita eh to me ina mutawassita din radda tawassat saboda haka ina mutawassita din baligal ka'aba baligal ka'aba al-muta'atifat shine ko hadiya ko kafara ta ciyarwa kafaratu ta'amu masaki hmm. to ita hadiyar sai ta zama wadda sifar da ta yi tafsisi ita ce baligal ka'aba to baligal ka'aba din nan a bisa wannan kaulin da ake cewa yana komawa lima qablahu wannan hukuncin da me yake banta kenan me ake tafsisin din ga me yake komawa ga hadaya amma ta'amu masakin zai koma zuwa ga hadaya ba zai koma zuwa ga hadaya da shi ma ba a dahu ne saboda haka in ka zaɓi yin ciyarwa Eh, in ka zaɓi yin ciyarwa za ka iya ciyarwa ga kowaɗannan ne na ko'ina eh, a bisa wannan ƙa'idar da wahaisu ma muhassisun tawassata eh, in ka karɓe ta ga ciyarwa in ka zaɓi ciyarwa wajen jaza'u sai za ka ciyar kana can ma sai ka waya ka ce a cikin gin a nan gari a aje a sadaukar ko kuma ka bari sai ka dawo kai mm. to amma imam shafi'i sai ya ce fal'awwal hin uh, to kaga na farko wanda yake shine hadiya an keɓance shi da tikewa ya zuwa ga harami hadiyar sai a harami za a yanka ta mm. to al-imam shafi'i sai ya shanya at-takhsis da wannan fi ma ba'da sifa akan abin da yazo bayan sifar shine al-it'am ciyarwa sai ya sanya shi ga masakinul haram yace shi ma za a ciyar da masakinul haram ne mm. faqat banda su eh na'am a sauran malamai ai ko malikiya ma haka suka faɗa a cikin jaza'us said a cikin jaza'us said da fidyatul adha fidyatul adha shi ma sun ce duk a sai a can za a ciyar Mm. haka nan ma hanabila a wannan babin na'am mm. madogara a kan wannan to shi ne dai kan cewa dai wannan taksif din da aka yi baligar ka'aba tun da aka yi kuma bilkiyas ma zai iya zuwa zai ya ɗaukan sama kasan tun da adilla din akan mas'ala sukan zo ta fuskoki daban-daban ba kawai wannan ka'idar ba in aka yi kiyasin ciyarwa akan hadiya bi jami'in kan cewa kowanne daga cikinsu wato kyautata ma mutanen harami ne tunda al-maqsud shine cewa a sanya zukatan mutane ya rataya da wannan wajen a wadatar da su tunda wuri ne gairi da zar'in mm. eh, saboda haka duk abin da za a ce na ciyarwa ko na yanka sai a keɓance shi da shi da gurin saboda mutanen wajen don su samu abin da za su ci wannan bilkiyas ne to amma shi kaga wannan shi ya kawo wannan matsalar domin me domin ya a kan wannan ka'idar da aka ambata kan cewa to kaga zahiri shafi'i baya tare da ita ga shi kuma su biki shafi'i ne kuma ya kawo ta akan hususin matsalar ta samu al muhassis a bisifa mm. a sifa din da ya tafsirin da ita eh na'am eh haifin loga ne eh. eh to amma ka san da ita din ake istidlali yi wajen masail na usul din ita ba mm. eh. eh amma zai yi eh, lugar za ta taimaka masa mm. mun sanin cikin ke na eh لذلك قالت لا لا تدعيم أنت تبني نفسي شرعي هو أنا ذاك اي تو أنت عارف ما دوب تندوا تندوا بفروع إيه،, إيه إيه ما له قصة كذي يا نعم. نعم ومنه غاية عموم يشمل لو كان تفريغ بها لا يحصل na'am yace wa minhu daga cikin al-mukhassisat al-muttasila akwai al-ghaya wato shine matuka mm. gayatu umumin wato matuka ga umumi yashmalu da yake tikewa hadda ita gaya din law kana tasrihun biha la yahsulu wato idan wato bayyanawa da ita gaya din baya samar da tikewa din bari mu karanta sharhin sai mu dawo mu kara fasar baitin eh. shamila ya shimalu ne ko? shamila ya shimalu mu hmm. hmm. muktaru siha hmm? shamila ya shimalu shamila ne ko shamala ne شملهم الامر امر بالكسر شمولا عمهم وفيه لغه اخرى من باب دخل saboda ka akwai luga ya dukulu ya shumulu mm, shamala ya shumulu mm. wa hu luga eh luga ce wa fihi lugatun ukra eh eh shamila ya shumalu ko shamula ko shamala ya shumulu eh lugatani eh walam amma lugar ta biyu walam ya arif hal asma'i al asma'i bai san wannan lugar ba ta da halata <laughs> <laughs> na'am faɗinsa da ya ce wa minhu daga cikin wanda yake yin tafsisi wanda yake mutasil da abin da yake tafsisinsa cikewar umumi eh, wato an yi idafar gaya ya zuwa ga umum a cikin hukumi wato matuƙa wadda take a al'umum lafazi mai gamewa ya haɗu tare da ita ta jihar hukunci wato ya haɗa hadda ita bayar. da a ce ba a ambace ta tare da shi ba in ma da ba ambace ta ba wato za a za a hukuncin zai haɗe tare da ita shine ai laukana tasrihun biha la ya sulu. ko da wato a tasrihi bayyana ta da ita gayar baya samuwa eh. mhm. kamar faɗin Allah ta'ala wahum sagirun mhm. to kaga umarni da alkital amun ne gamewa ne duk wanda yake ba su imani da Allah ba mhm. ya hada hadda mai bada jizya din kamar yadda yake hadawar da wanda yake waninsa da ma ba a ambaci gayar ba da faɗinsa hatta yotul jizya da hukuncin zai hada mutsiyar jizya to muna mu ba eh, aljizya amma na ta yafi ma'ana hukuncin zai haɗe da zai game da mai bayar da jizya da waninsa da wajabcin yin yaƙi a yaƙar dukkaninsu gayatu umumin ya shimulu a lauka na tasirihun biha la ya sulu wannan ne ma'anarsa da cewa gayar umumi wanda yake ganewa wanda da bayyanawa da ita baya a lauka na tasirihun biha la ya sulu wato da bayyanawa da ita gayar baya samar da shi al'umum din wato ko da ba a bayyana gayar ba akwai al'umum din mm. ah. <coughs> Ah. ولا يحرمون ما حرم الله mm. ولا يدينون دين الحق mm. hatta yi otul jizya wato wannan bi ma'ana hukuncin da mai ba da jiziyar da wanda bai bayar ba zahiri di ya haɗa shi a yaƙe shi amma ita rayar ta tike ne kan cewar ga lokacin da za a daina yakin nasu idan suka bayar da jiziya. amma qabla zalik ita wannan gaya ta ayyata shimaluhum ta haɗe su inda ba ta haɗe su ba ai babu ma'ana a ce gaya ta togace su mm. gaya ce ta togace su amma kafin nan eh, suna cikin lafazin am ne ya shimaluhun mm. am ne ya maluhun kamar abin nan ne a sun ma'atin musuyama ilallai sun ma'atin musuyama ilallai kaga al'itmam fi jami'in sa'at hatta dare din ya shiga hmm, wajen itimam to amma gayar ita tabbatar da shi hmm. inda a ce gayar ba ta shiga ba a cikin umum din shi sai aka ce gayatu umumin ya shimalu gaya ce ta umumi wanda ya hada ita kanta gayar ta shiga to sai dai da gayar aka fitar da ita da ambaton gayar sai aka fitar da ita daga cikin umum din amma umum fil asl ya ha. Hmm. والمراد بالغاية غاية صاحبها عموما بحيث يشملها من جهة الحكم إذا لم تذكر shi nan ya ce idalam nan kaga ya ce misalin mutum ya ce waƙabtu bustani ka ce ala auladi wa ala auladihim ila an yafsuku hmm. na yi wakafin gonata lambuna ga 'ya'yana da 'ya'yansu har sai sun yi har sai idan sun yi fasikanci hmm. to kaga wannan laulam yakun sarraha bil ghaya da ba dan ya ce ila an yafsuku la kana waqfan alaihim da zai zamanto wakafi ne akan su fasaku amla hmm. شيني لا لو كان تصريح بها لا يحصل نعم واعلم كثني نعم تصريح لو كان تصريح بها آآ آآ لا يحصل لو كان لا يحصل tasrihun biha hmm. ka sani kan cewa ko da yake ai ba za a ce fa'ilin ba sai o fa'ilin yahsulu ko damir ne ya udu ila tasrih tunda shi tasrih din ismu kana ne law kana tasrihun biha la yahsulu shine khabaru kana hmm. na'am yace wa alam ka sani anna ghaayatu tukhassis ita algaya matuka tana keɓan tana yin taksisi ko ta gabata ko ta jinkirta ga gabatuwarta shine kamar faɗinka ila an yafsuqa auladu fulanin wa alaihim dari eh wallahi wannan wannan misalin ya fi bisa yadda ya ce ila an yabsu ko auladi din nan kanan <laughs> Allah ya amintar da 'ya'yanmu daga basu kanci Eh, ila an yafsuka auladu fulanin wa qaftu alaihim dari to idan suka yi fasikanci sai a kwace wakafin daga gare su wato kaga ayyash maluhu hmm? sawa'un fasaqu alam yafsuqu amma gayar taksisin zo jiga ne idan suka yi fasikanci sai a fitar da su daga wakafi saboda yawa saboda kebantar da umumi da gaya a walwata kandamar ko da ta gabata misalin jinkirinta shine abinda muka ambata na ayoyi mhm. abinda muka ambata minal hatta yi wutul eh, mhm. jizya tun da kaga aishi ta akharar hatta yi wutul da kuma faɗin ka ka ce waƙabtu dari alaihim ila an yafsuku to abin da ake nufi da algaya matukar abu Shi ne gaya matukar abu hmm. wa ma li tahqiqi al-umumi fad'i hmm. nahu salamun hiya hatta mabla'i na'am <laughs> na'am ya ce. wa لتحقيق لتحقيق الأموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي abinda aka zo da shi na gaya domin a yi domin a tabbatar da umum ga abin da yake gabaninta to ka to fada'i ka kyale yin tafsisi da ita kada ka yi tafsisi da ita wato gayar da aka zo da ita domin a tabbatar da umum to kada kai tafsisi da ita a kamar a salamun hiya hatta matla'i a wato kamar salamun hiya hatta fajr domin za ta iya zamantowa wato mai haɗewa da abin da yake gabaninta ko ba mai haɗewa da abin da yake gabaninta ba yanzu kaga salamun hiya hatta matla'il fajr kaga matla'il fajr ai ba ta cikin dare to amma an zo da gayar domin a nuna kan cewa dukkan daren ya haɗu sau da nan babu tafsisi nan babu tafsisi ko kuma ta haɗe hadda wato gayar kamar a ce salamun hiya ila asiriha ya annan laylata a matunli jami'a a jiraiya fa'olima annan muradabil a huna a amma min lafizin ya sutar riƙo. an nuna ya tallafi biyu a biya littattafai da ƙauye-ƙauye a gaya da aka zo da ita domin tabbatar da ummi ga abin da yake gabaninta to ba ta taxisi ba ce. ai kada kai taksisi da wannan gayar a bar ambato domin ka tabbatar da umumi kamar faɗin Allah ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr لأنها قد تكون غير mashmula لما قبلها domin ita gayar takan zamanto ba mai hadewa bace ga abin da yake gabaninta domin matla'il fajr ai baya cikin laifin kamar wannan ayar domin hudowa alfijir dare baya gamewa da shi domin hudowa alfijir yana daga cikin rana to kaga wannan ba za a ɗauke shi akan cewa wannan tafsis ba ne wannan babu tafsis a cikin ayar don da shi ne aka samu al'umum ɗin هي da hiya tana koma ya zuwa gani allaila مقتضى كلام شهاب الدين أميرة أن المراد بالغاية في قولها في قول ابتداء الغاية وانتهاء الغاية هو الفعل كالسفر سافرت من البصرة إلى لا محل الفعل من مكان ولا na'am a ah, mu kara ah, wannan baitin shine za mu tike gaya da shi waliya lima qawlu khala ta'udu wa qawluha lima tali ba'idu wa hiya lima qablu khala ta'udu ita gaya dinnan tana komawa a lima qablu kala ga abinda wato ya wuce gabaninta wa kaunu hali matali kasancewarta ga abin da take biyowa da abin da ike biyo bayanta ba'idu wannan abu ne wanda yake manisanci cewa ita gaya kamar waninta ce daga cikin waɗanda lafuzza da suke tafsisi masu ittisali da lafazin da suke tafsisin tana komawa ya zuwa ga dukkan abin da ya gabace ta daga lafuzza da aka yi musu atafi da juna kamar ka ce ala wa auladihim ala auladi fulani wa auladihim ila an yabsuku <laughs> eh, eh. to to kaga zai koma ya zuwa ga ila an yabsuku din nan zai koma ya zuwa ga auladu fulan da auladuhum mhm. faɗinsa da ya ce wa kaunu halimata li da faɗin da yake cewa tana komawa ya zuwa ga keɓantaccen abin da yake gabaninta mubasharatan shi ne wato na ƙarshe daga cikin almuta'afifat wannan manisanci ne ma'anar manisanci ai da'if mai rauni ne wato in kace waƙabtu ala auladi fulanin wa auladihim in ila an yafsuku to ƙaunin da yake cewa tana koma ya zuwa ga auladuhum to wannan da'ifu bale yana koma ya zuwa ga jami'ul muta'atifat ba kawai ba kawai na ƙarshen ba kamar yadda aka yi na wajen istisna sabanin da aka yi wajen istisna ko yana komawa ya zuwa ga wanda yake mubashiratan bayan istisna ne ko yana komawa zuwa gare su gabaki daya وبدل mhm. البعض من الكلية مخصصا لدى أناس فعرفه وبدل البعض من الكلية مخصصا yace badalul ba'd min al kulli badal na bangare daga cikin alkul ya yafi mukhassisan shi ma yana cika mai yin takhsisi yana cika yin wato ana taksisi da shi yani fi yana cikawa halin kasancewarsa mukhassisan eh, yana cikawa halin kasancewarsa mai yin taksisi lada nasi amma fa wannan wajen waɗansu malamai fa'arifi ka san wannan yana nufi wato badalul ba'd min al-kull kai badali na bangare daga cikin taro gaba daya yana daga cikin masu tafsisi wanda suka yi ittisali da abin ambato kamar faɗin Allah ta'ala walillahi ala an-nasi baiti man istata'a ilayhi sabila to ka gani walillahi ala nasi hijjul baiti manistafa a ilaihi sabila wato hajjin ɗakin Allah wajibi ne akan mutane a wajen ga Allah wajibin Allah ne akan mutane akan waɗanda suka sami iko na tafarki zuwa gare shi to kaga wannan taksis ne na'am to kaga fadin sa da yace ala nasi amun wato Allah ya wajabta haji akan mutane haji wajibin Allah ne akan mutane gabaki ɗayan su mhm. to shi kuma fadin sa man istata'a to kaga badali ne eh, eh, wato maimako wato shine ya zamanto aka keɓance shi da hukunci a cikin annas din mai hmm. keɓance hukunci ne ga mai iko ba waninsa ba faɗinsa da ya ce lada unasin a wajen waɗansu mutane malamai daga cikinsu akwai ashafi'i da ibn al-hajib da badalul ishtimal hakanan ma badalul ishtimal shi ma ana tafsisi da shi لأنه راجع في الحقيقة لبدل البعض من الكل domin shi kansa badalul ijtimal yana koma ya zuwa nau'i ne na badalul ba'd min al-kull kamar ka ka fadin ka a'jabani al-qawm hadithuhum a'jabani al-qawm hadithuhum kaga badalul ijtimal ne to ga ai hakikatan badalul ba'd min al-kull ne ba mutanen ne suka kayatar da kai ba a'a zancen su da suke yi amma mafiya yawan malamai ba su kidaya badalul ba'd min al-kull daga cikin al-mukhassisat ba daga cikin wanda suke tafsis ba domin al-mubdala minhu wanda aka yi badalin daga gare shi ai a cikin ai dama can an yi niyyar baya shiga cikin hukunci an fi niyyar an yi niyyar ya da shi daga hukuncin ne abin wanda ake nufi da hukuncin shine albadal to sai ya zama to shi almubdal minhu wanda aka yi badalin daga gare shi kamar ba a ambace shi ba dan dama ba a nufe shi da hukunci ba agar aka ce walillahi ala nasi hijjul baiti dama ba a nufi kan cewa kowa da kowa ba man istata'a shi ake nufi saboda haka sauran da ba su shiga ba dama can ba a nufe su ba saboda haka babu tafsir <laughs> annatija wahida sai dai ta ina ake tawassuli zuwa ga wannan natijar to shine anan ne sabanin yake to mun gama da al-mukhassisat al-muttasila bani biro arma sai sai mu za mu tashi al-mukhassis al-munfasil سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت na ونتوب إليك